الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبقات علي ثبت الله اسمه جعلت يسمى بكينا صلاة يتيتي بأمين شوي ولود ثبت عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن يفعل عليه shafo gobe guni ya muharram 1435 yan kalenda yan hijiriya na ajin daidai bai tsawa gwaji ya safi gwaji ba eh, gube lai 17 rafa lafera ya november 2013 na kafin littafin ya fi kulmuyar tsarin nasi a ne kulle musulmin wa musulma ya sheikh amur abdulmuni musalim insha Allah ta'ala ya ci gaba gangani bi katuci shafi ne da ne page 449 kafin bayan igata kafin kitabul aimani wal nudur kitabul aimani littafi ne ga yace al aimanu nan al aimanu wai jamu ya kalmar yaninu aliyaminu manwai lagwalo kuma lakiyo kuma ke lakuti su aka gaura kitabul aimani littafi ne gangan etiyan kuti jona won nuzuru a nuzuru ci jemu mufradu mai annazuru ke ya annazuru da larabci annazuru emice manga al'aimanu a kuci shi ko aymanu fi lughati wa shar'i ene aymanu e ba ji mi larabci wana bene aymanu e ba shari'a wana man ga al'aimanu kuci shi shi bi fati lamzati bi fatayin hamza jam'u yaminin wa jam'u ya yamin wal yaminu musta'arun min al yadi kalimai alyaminu gwalo au isti'aru yo ma ilimin balaga ko daga aliyado itibaran bi ma yaf'aluhu ebu alana yana zana almuahid wal muhalif zane ji na ko zane ji aji kawai ne na wajojina li'annahum ebu na zamu ce shi kanu idza tahalafu abekaga ga na ko aga egwala sun da jina aka za kullum biya ne ne sahibihi zandon domina ya gwaje kwa sun gwalo ya zabacu wakila zan ce maga eyi yaminu ga yaminu li annal yada liyumna ebo ne gwaye gwaro, min sha ni ha min ya tune gwa gwaro ilu na hizu shayin gwaye gwa cutuwa fasumi alhalfu bi zalika a ce yi kuki shiga al yaminu da hizbin ma'arufi alayhi ebo na zane shi kutina in ga kuti shi wajen su talata ya ga wucinu gana wasu miyar ma'arufi alayhi yana ma shi kuti tubo na ce yi gan yaminan gwalo mana kuti shi ko litalabusihi bihi ebo na wa shi ke bagan gani duni ɗanan wai ga wani ba shi mai larabci kalimai yaminu wai gwalo ko daga kalima daga gwalo wuce ganci masu kun a ce wuji isti'ara ci wula mai ya kuci shi ebe na mini ya tuna gwalo ya lona gwalo ya gwayen tsa gwalo ya jikiyar gwalo ya gwayen tsa na ma gwalo ya gwayen tsa na ki gwalo ajin ke ji biyo hmm? gwalo ya gwayen tsa a ciga ya zaga kutiji daga ne zawon can ajin tsayin wuce nan a can ga zane ga to kutiji nan kyan na gwalo tsayin a can ga to zane ga kutiji nan wani jiki wajin tsayin wuce nan ganin ga wallahi mi ya ajiye ya kaza so wale gan kayan gogewa diu da jiyan wuce wasa ya tsaga wuce ya gwen kuti nuji fogano zanuwa ci gani lati mai gani lati ya ninu gan ya ninu na gadon wani zanuwa ci maga a'a

yanzu lakabu luya da doci bi zikiri ismillahi da ya tuye suna ya ce ci au a hadi yi ko ni ni ya sifati ya ce ce yi ta kiyar wucin bi ma'ana yanzu yanzu lakabu yulu da yandoci ya wuya ji ko wuya ji ma mun ga ya wuce kagbo un lasu na ya ce ci tun yu dabo ko masifa mini sifa ji ya ce ce misali bani ga kazan beyi mi lo emi kazan nga wallahi ni ayi olua nga ne ni ayi olua wuce wuce yi ji arun ẹn ni a jẹ́ kó àmá wallahi ní tẹ́ gẹ̀ẹ́gbẹ́ ní sókún ní olè wọn ni a lè olua wuce gbọ́ káàrùn tásùnà tó ti kí wato in na gai gayyami mai bayan shari'a bu kuyo ko ya zafi yunga za ka na dai mun wani biyan nan wallahi ni ma da ni an san za daga na bani kiyan yamin rake da da dana mas'ala yin gurin gan. bí matan aqidul aimani da kiyi kutije mu wal halifu bi ghairi llahi ko dan da mas'ala ya zuci kuti da yanzu iso tare man ga watan aqidul aimanu billah kutiji waye ji tabbatarwa ji abeke gaga zaga kutiji wuce sun ne sai ci tuyenan aw bismin ko bi sunna min asma'ihi min sunaji ya ce aw bi sifatin ko bi sifan doci min sifatihi min sifaji ya ce wala tan akiru bi gairi zalika amma ga gairi za ku ci yayye minu na gaji dole ta tiye zo ngaji ko wa jana ka ga wuji sunan doci min sunaji ya ce ba mu di sifa doci min sifaji ya ce ba na ya bal warada ta'ziru ube na jiza gargadi min alhalifi bi gairi lahi ga zuga shi kuki bai zaɓi na ji cewa cale mata ala na ma ya dullu ala zalika ene lawo ya tiya ci ga ga wannan hadith abla ibn umar hadith na abla ibn umar radiyallahu anhu an rasulillah da ya ba ci ce ce sa sallam an law adraka umar ibn al-khattab fi rukab sayyidina da da alif sallam ugume sayyidina umar ya buta shi jama'an da ci jo wa umar ya halifu bi abihi sai na umaru mai shi kuti bai babuyi fanada kuma rasulullah annabi a sallam ci mayya ne ga ala inna allaha azza wa jalla santu da nan a ka sai ci nan wacin ma zabe nan yana hakun an halifu bi abaikum sai ce ne sai ce jiye gargadi sai ce zai ga kara ja kuti bai babaye shi ma faman na halifan falyahlif billah do zone ga shi kuti na wushi kuti ba sai ci auli ya smus koma gaba ne zu shi kuti ga ga biyan danyi biyan nayi da kaba da shabaki da gina ɗi kaba ne da alarashi ko da alkursi ko habbe malaika jibrili habbe ci tijani no ne ko habbe min bari alim muhammadu habbe katambe kata bayan ya yi bata na jiki ba wa na biya na mai lambayar so ti ga tuci wa khairul hadi hadi muhammadi ba wona ji al khairi gana lai ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an ibn umar da bab la ibn umar radiyallahu an qala la qala rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ga man halafa bi ghairi allahi sannan gashi kuti bai zaloci na ji sai tiyana fakadi kafara ga na ci ji au ashraka ko wani lafa sai ci baci wal kufru huna man ga ci babon nama min ba babi tashdidi da e be buen kibo etiyan ewuna wala sarifu ila al kufri al akbar na gashi kafir cin ci kwaniya wal iyazu billah sai ci gwayi to ebon na aqidin sunnati wal jama'a jo cha ga guba a da akbaru a kufrun kufurun asgaru cha ga guba a da zulmun akbaru a mada zulmun asgaru cha ga guba a da fiskun akbaru a mada fiskun asgaru jahiliya ga guba a da jahiliyatun amma a jahiliyatun khassa nifaku munafinci ma mutu a ganguba ade nifaku litiqadi munafinci ya aƙida a maje nifaku amali munafinci ya yetu mun gane tabago a gaga zane shi kuti bi annabi ko be shabaki ko be mumbari ko be kabe ko be nuyi ko be be nuyi ko be katambe na ko be katanu suna da lu da ko ga fonu ga sunena ko da sheyi na a daga yabo na zanna kutin na jani na waje mushrikin waje kafin na gazu musun je yuga ga da ina ne a a na ja kine ahlus sunnati wal jamaa amma to sun kutin nun ke shi be yin doci mun waje sai ta nun ke yin babe yabo na ni bi sa sallan ga zanin ga je kutin nun shi kuti be sai ko mun wususu a ne ba ga zan do ne ga je kuti be ne sai ta zan ta ji wa kafirci ji manji maji bayan ga ne ta titai mashi mace la bayani da ke don gayi bi aqide da zawon shi nan ye shi kuti da yi dana na zawon shi e kiri na to ce lo na ga wuto lo mo ko won won zawon shi dike mine won to ci kina wato na ga ya kufrun akbar katan alal itlaqi ila fadil ni joki juro kufrun asghar wallo ka kitabu tawhid fawzani babun wala bayani ko ko aqidatu tawhidi ya fawzani wala bayani bi fatawa ya Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin wake la bayani ya ga wuce shi bi dan to al-qawl al-mufid sharin ya kitabu tauhidi sai tuji ba dai أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال لا تحلفوا بآبائكم إيقاشي كتب بابيشيما ولا بأمهاتكم إماشي كتب النيشيما ولا بالأنداج إماشي كتب غنغني بيه kutihima ene ma yana ji haka sai wala tahlifu illa billah e ma ji kuti ma sai bi sai ci wala tahlifu illa wa antum sadiquna e ma ji kuti to e ma ji to kuti sai ci bi ma sai ga ta gaskiya no ne don ko la na kuti ji bi sai ci ma na zuna enu jinaja zane ma kuti hibe zanen ma ya mutu na biso ya cawo makiya to gaskiya ta nan yana wutoci nake jiki ma wutoci ma amma zanen shi kuti bai so ya ci gama na mu na zunubi ya wuyi kuji tattiyan gidan zanen da kuti hibe ya mutu na biso ya ca gaskiya mu wani ebo na wannan ya kuti bai yi mutu na biso ya ma ta nan ga wani wa kufuru jina ga otu wani kufuru tattiyan gidan náà lé àmọ́ ìgbówó ojú kúrò ní tẹ́yìn tó fún kúrò tó sún kúrò wúwo kó àwọn àti èlú kéńkéń náà wá rídì sí lẹ́wìnà wọ́n máa àti èlú kéńkéń náà múrídì àjìgẹ́ yé ìtúndó lójọba no problem náà àà náà lé dọ́nà ba ga maganin ya kuti ba ce ce gaskiya mun tauna zamun shi waji daidai ko wa da bin hasibi radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam ani daga man halafa bil amanati falaysa minna dan ga da shi kuti bi amana ne da mini wo hmm? Eh, amana to ci wo ah no le mini kuti yo ne la fe shi kuda tun za mu rija iliye na habbi amane mun ya ji kazan aga kuti shi da musulunci ba ga ji kuti shi ga sai ci fadil ahadith hujja man ga hadith ne ba ta hujju ala hurmatil halif bi ghairi allah ta'ala yace haramu bo ga ga kuti wanda ne sai chare ma'ana waje shi kuti ba su ci bugi man halafa bi millatin siwal islam da ga da shi kuti bai kongo ciwo maji musulunci nan man ga wa amma man halafa bi millatin siwal islam da ga da shi kuti bai kongo ci na ji musulunci nan fa ala wajhaini jidiyana na da fiska guba in kana ala alal un ga shi kuti shi bai wuce ya tiya gamana muta'ammidan da giganga fa huwa kama qala keminu ganayo ngole man halafa bi millatin siwa islami babon nan millatu babon nan ne wai junifi ne musu ya dini gada shi kuti bi addini wacce na ji musulunci ne ma kiwaye gawayo irabe gan wale kemna adini adila misali bai bani nan a rato yanzu shi kuti bai addini eh, yanzu shi kuti ga ungashi addini ungashi fada addini don tali mazolin jana don na ga safi guba in ga dogaye tiye gama nan bai jigan ga yake minu gada na gama lokacin da yanzu لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو حديث ثابت بن الضحاك وتر جنان بن قال صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين زان غاشي كوتي دين ملة غير الاسلامي بيدين نجي مسلمين يعني انا كاذبا بغمننا فهو كما قال كمن غدان غوايو اذا قال والله تالله كان بدي كذا ويا يهودي ko laji ganewa wallahi tallahi wuje magai kaza jin wuya ce nishan wi no halafa bi millati gairu islam no da ko nga ganyin gan etiye gamana is on him tẹ̀mínú ń gá gùn lè sọ̀fà àjọ́jú ya ba ci in ka na ala ta'i wa sani in ka na ala taliqi in ga la ki ci fi halatil ghadab haliya gan haliyan hal halatil ghadab haliyan wajiyan ka an yakula ga gan akuni nasraniyan in lam af'al kaza Mi ni gashe mishan kaga mi dai waje kaza nan wa in fa'altu kaza magana kaza ji ba mi shan dole wallahi au au afur billah ko ga aje kafiri au aku yahudi ko ga aje yahudi ba za fi kafara idan ka danna na hali ya fusho yo ne ko na kijo na kafara ji wa sawfa yati bayan wa sawfa yati mazidu bayan zalika yadda ya ɗaya ga wuce zuku ma dai goro insha Allah nan ga anwa'ul aimani yiri yiri shi ya al-aimanu ya kutiji shi man ga watan qasimul aimanu ila salasati anwa'in ko kiji wa iri wuta a da ninu lazuwi a ko a da kutiji ya lagawu iri kutiji ya zo ko kutiji ya za iri kyanci rudo kuma yan mudiyaga yi walla wallahi tallahi ai kaza kaza kaza nole ko no irin nan

waya minul gamusi gangani ne kuti ne za shi amma ya tiya kibo ya tiya gama na wani wutar biyo ganyen na jiya ko wudan to da na wuce wasu da to kuti yi wuta to ya riki ya tiya gama na wani ya minul gamusi eh? kwa hayu haya wale man wale daga nan man ne lokofin wa daidai ga da ko aimanul lagawi yaminul lagu mangan yaminu yake ya lagawi hiyar yaminu ngai kuti Allah ya ci yi tsallikwa almaru ne za a ju gaciya cici fi kalami daniye gubo duna aqdil qalbi ala ya mawatu ko da gubo ne ka an ya kula kin gugan wallahi la taf'alanna kaza wallahi so ka kazo ji aw la wallahi ga la wallahi a wallahi aw bala wallahi ga bala wallahi duna iradati lemini amma wanda gode ne je mu shi kuti aw aqdal qalbi alayhi ko to man wayan bataban kurogan gaskiya ga da wani ani kudi da sai tiya ne yau ne ko bayan na gaga da yi mutuncin ya ko amma wadda da safiyar yau zarawi la walla za shi jije da yau shi ko kenci eh? je general ya amma wadda ga zo zaro da wani wani sun na zuku wai ne eh? ya yi shahara ga biyu ya sai cufa biyu ganin wa minhum man qala amma de za shi na ga a yana ya jini gan be yemi ne na ga na yi ya ma na nat min al mar'i ga yana ya zaga ji fi yi kan ya zo aw ga da yi ko fushwi aw wa kusumati ko ka kunu ji usumana aw mira'ihi ko ka kunu gimina gimi da mai malam ya yaqidil qalba alayhi ka ga de wa tayin babban kuma ta ci wa wallan ya fi da hawa mabayan wucin jana wakil lahun wa da an ummil mu'minin ba bu bai daga bana na aisha radiyallahu an ha sai cuce da rinani bi na na aisha qalatu ga yanini ene ya bada lagu yanini nan ga kaulul insani e zu ga la wallahi wa bana wallah wa qalat na na aisha ke gabe gam aymanul lagawi ene babi aimanu lagawi na gai maka ne filhazili wal mira'i ngai ene zaji jiga wallahi amma dan mini ya lokaci ya zo ko mi go ko mi jo wal khusumati ko husuma wal hadith wal hadith wanda ya zai alladhi la yutamadu alayhi al qalbu ne za a takban ko de gugo gan yana wani pani gadan wani anan wa minhum zan wace magan ina bayan da lagwul yamini na man qala aja daga ngai yaminu lagwi huwa ngai ma asama alai insanu ngai ene daga kuti jitugo wa huwa ya taqidu sawabuhu mutama bi aqide ga ganna gai dedo fa yazaru lahu khatawu mutarat la yunakiyo a sha wuce haka misali bayanin nan wale da ya jikiyo akpakwo na ke misile su mazaye ko ji gane ko mu ce gobe da jilbabu ila e ce gin da nan na kan nan ba na na da wajen ga wallahi wakiya ebo na zabe mi le ga jilbabu ne mi le ga sai su be she ku be do be na na go ndebe ki shi zabe ti ganya sha ah, a a shuji zai a shuji na na ke niyo wani zana ko ni da yi ti kadi ga jeje ga zana wani mali alamai ga alali wani hankali a tusa za a ga wani gobe mun amma daga na mile tuyo tuyo na zukun yawa a nan yi ko yi adamu وهو قول مالك قال ده إمام مالك ابن أنس رحمه الله وقال أحسن ما سميت في هذا أنا جاكم تشوتي جنونا أن اللغوة كده اللغو حلف الإنسان على شيء إذا كنت وجهتي أنه يستيقن أنه كذلك ونشوي بيكيني جاكم نغاي ديجو ثم يوجد على ثم yóòdè da alábẹ́ ìdálíkà òǹtà àbẹ́ díẹ̀ oúnjẹ àṣẹ oúnjẹ jíjẹ oúnjẹ àti wúyà wọ́n tọ̀fọ́wọ́ alágbẹ̀wò nínú sọ̀rọ̀ ìlẹ́gbẹ̀wò bai da mota imam malikin wa amma hukun wa amma hukunciyan yamin ya laga wucin gayi fala kafara tafiha kafara dabwa wala shay'a yanda ci matakin ya zawo ci wannan wajina ni adam in iqad qalbi alaiha e bona wuta ne pankoro de gungwa we dullu ala zalika ina mai lawuti ga nona qawlu ta'ala ga to tun ga لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم شيء واوي يا كوتيا لغو نتيجة نوا ولكن أما yu'aqizukum ce ta lagwa lasoye bi ma kasabat qulubukum ya kuti ne ji, ya ci ta kankuro da gba ya na wallahu ghafurun halim ce ki ya tuyo ne fa da zai a akuri na wa ko wa qawlu subhana da ga sai na tuna ga لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان la yuhafizukum Allahu billahu fi aymanikum sai ta alagwa sun yi ya lagawu ya kuti ne ya jina walakin amma yuhafizukum sai ta alagwa la su bi ma aqtumul aymana ne ne yu ta panko ba ku ne ko mm-hmm. matsala yi goro al aymanul munaqada kuki ne shi? amma da kiyan wuta bankuro dai mu gona nan ga wal yaminul munaqada hiya liyamin allati yasudu alhalifu halifu ngai kutiji na zaneji kuti na wakiji na eh upa na da gugu na wa yaqidu qalbahu alayha umuta banko da gugu na imma ilzaman bi fi'li shay'in etiya ko dole yo ga ngai nwo tiji aw tarki ko dole yo ga ngai nwo tiluwa qala azza min qalbi nafna gam ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم walakin amma yu'akizukum bima kasabat qulubukum ce ta lagwa lasu ye ne ne ga de gbe e bona ma ne ne ga ta kan de gbe e bona wallahu ghafurun halim wa qala subhanahu ce ce latna ga walakin yu'akizukum bima aqatumul aymana ngole dono ko wa amma hukumwa amma hukuncin fa yajibu wafa biha dole ya zaga kijin wadda ce lahajin wadda ga wallahi ne a duk kaza wani yadda na ko umarzi lagawun ya yami ya wani wa jiki a yan wajen wadda da ya ga wucin ba wani bayan da ci ma bai gboro hmm. e ne ebe na bayan da rabe shi jiyo wallahi ni gowu wa madinatiya a jato za ka zuga umar gowa kuti janu ma a jika farawa dole <laughs> e, na ga tula <laughs> eh yes dole ko yirin ne shi bai wato ma a jika farawa ma kuti jani ya bugo dole mun gujin dole zanna kuti shi gunga za wu a lami dole zanna a jikiya nga wuza mun umaga aza wu umai dere fi ndoro na kijo eh aga ka ti aga mu to mu da ni ku ti yi un lo tun abon ebo ne ma si aza ne ga wa ko mu ba to nazuru e man nazara an an ya fi la fala ya fi wo le no ko irin na juji irin na ga mai bidiyo da hajji alamu zalim da a gan ira shishi obere jina kina kina ko mùtàlá àwùjọ wú ilé ewu àti ìgbẹ́tún kóòtù àti ìgbẹ̀gán á bí mo wò dé na lè ekú yẹ lánà ìjà sára zakanzu wò ní àgbà á zakanzan wiki ina mutu wuce na wuda da nufa uwu zangoci wuce biki ne alalimin da hankali a nazarin doce lawo ruwa ga wada jikiyar gwagwuwo Ah, ga wuce na wato ya ci dawo maya waje hani na wale yake yana na jihar yi shigo wace duli giya wace duhu a rata shi ke daga ne yawan jihar yi shigo wace duhu na lawaya hmm. mamma wani ko laji fi jirgin ya ce hmm. wa jiga ne wa labara? jiga ne wato ɗanin da ɗana da wuda na hmm. already wani laifin da shi shigo na abubuwa àmá adìríṣà aláàjú wọn wálá ìdíkí òkè wọn ayẹ́ adìríṣà náà so wọn ní ti rígbé tí wọ́n wọn ah. náà mú dédé tí wọ́n ah, tó ayún wọ́n láti wọ́n náà tó náà ń nígbà náà láwọn ah. wọ́n

baya da soce latin manga wa amma hukmuha amma hukunciyar kuki ne da shi wuce mutar bankuru da ya gbona ko sai ya ji bulwafa biha dole yau na kuti wuce wuce auyu kafir an hafi halatil hanfi biha ko maulaka faru jin kagun bejiyan wuce hannun wa kala azza min qa'il ko ce hmm. ce lati na gango ne hali ya ku be jiyan wuce ku ga biya a ba ne ma nan ga kuti gani a jiyan kaza wuce biya ji ku ga biya kuti gani a gani kaza ji wuce ma be jiyan wole wole wanda kuti ju ba nan ga jiyan na kafara da ki kafara sai ci gam ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تعرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام من ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون ولكن اما yu'atilukum bima aqattumul aymana ko kine shi ya taba kura ta lada ya gona ko ta jige yan wata ubo fa kafaratuhu ila kafaruna yut'amu asharatu masakin wa ya miskin huwa yuji min a awsat ma tutimuna ajikum min ya ta ne la jama'a ji gina ngole da ko au kiswatu ko wa miskin ko la wa la wa kyofa aw ta'aru rakabatin ko mawala wujo lugwaji faman lam yajid fa siyam salasata ayamin da na janna no fi azu ya fuguta dalika kafaru to imani kunna na gai kafara yin kuci jiyeyo idza halaktum abi ke ga kuci jina wa fazu aymanakum amma ta kuci jiye zalika zalika yubayinu Allahu lakum ayatihi an yi ga so ce jin bayani ayu jiyeyo la'allakum tashkuruna ebo ye de je bo ya tuci

zaguwo dandoro adi ofin mana ní olè ẹnu kó kaga wọ́dé zaguwo ní wàtí náà láwùjì ní olúwa yìí masala igboro kago fọ́tí ya mìṣàlẹ́ ìlú ìjọdí kàfàrọ́ tí yán wọ́dí tí ya mìṣàlẹ́ ní tàtà àbíyá ní wọ́dí kàfàrọ́ tí yán yẹ̀ ní dánà rẹ̀ kàfàrọ́ tí yán kí wo ya mìṣàlẹ́ ní tàtà Eh, yẹn làwọn olùkọ́ kàtú tún bá ń lè ká wùsà ní ìjọ́dọ̀ àdáyé ní káàtí bá gbọ́ ní náà lè ẹgbẹ́ ìzàwú wọ́n yẹ kí o wọ́n yẹ ẹ̀jọ́ yìí ìdánilẹ̀ lè gẹ́ ìzàwú ó ní òun wọ́n fi èké tilẹ̀ tí ó kún tí yẹn zàgbà yìí na yin zagi jiyawo àmọ́ ẹ̀yìn zagi na láti bá lè yá kúyó ẹ̀yìn zagi na láti yá kún láti bá lè yá na mẹ́yìn zagi na láti bá lè yá ní zanẹ́tì yóò lè mú láti yá kó wọ́n jẹ́ àkẹlẹ̀ tó ẹ̀yìn zagi na wà láwẹ̀ sáǹdì yẹn bá kẹ bá yìí na ti fẹ́ dà bá wí harí ta yin zagi jẹjà har yi jin na ji hanjali in ba ragwa sun ba gina gan waye za ku kai wa sun ha eh ko so mo itu fe je jaga ma un a ama un ya ni ba un ga dia ka shi wa ya dia o ga ya dia yi ti to wa yo eh kia urufu do so ko urufu lu to abun kia nga malla waga da babi na jirage ke kisa sunan waga zagwa niki ki jiyawo waga zayayyen niwaya ki jiyawo waga za su bakusun niwaya ki jiyawo waga yin zage den nifaya ki jiyawo ta a yi zame ci mai jigan shari'a musulun da su kawai ba na waga ikpogbo shari'a musulun da kaga wa da jika ce wasu daidai ga nana to rike ci bo Gominati ga ci wuce a ce ba zai ala doka labe gan eji limite marige ya wuce eki ya sace ga wuce shi na nan wale ya ganna ji daidai ibo e zan da jaji ta e jin zagin da jotu ajiya ce ya kanza kanu gwa ya e ci wuce na nuwa mai ga ya kan ruwa to now ka ga gangan a kem e, na tattari a lube unwe um a owo before ki eh eh unwe a owo before wuji to ba yi shere a musulun jo amma e ba jin um e ba so ba wa suka ki don eh no e ba wuji ga dole suka ji ba yi ya e ba so ba wa san ga ki o ga yin na withstand yan e ba ke wani e ba da aso bu umala usan je ba ke wai da na janyi ba e bone ka kuno ga ga express ga ne ya zanin wa ga na ga ku ka ta bayani a jiki bayani ga ya dugu thank you very much na zanin ci jiji by all means ya wa ga hadisi na ne za a sallamu hadisi na alif na na alif za a sallam jina na ya shawo wa jiya gutu a jiji dukulu bin giya gutu wani nan dan da cewa na la'aji sun ta da su by all means say wa please na saraji wallahi naji ba wani alif za a sallam Allah don wanda bai rinna da ni mai musulmi wa matsala ya gboro ikiyo ya minu ga mus ko ti ko? ya kiyo ya algamusu mana ki algamusu ezulayun ezagu piunguyan yemi algamusu na ezaku ti uje ti e gama na eti ala ki e zando ci aji ko dukiya ko mutunci belede be kwa tundoci man ga al-yaminu al-ghamus hiya al-yaminu ngai kuti allati yaqsimu ala e al-halif bil kadhib na zane zane jikuti na nga kuti je tiye gama na ito asali lukuki etiye wula ci zanuwa cutu wa akalan lil amwali ko ala dukiya zanuwa caji wala arabi gangani be mutuncin bilbatil bai gamane wasu mu yaci biya zagi ismi e yi da sunan ne ya an na tagmi su sahibu atil ismi e buwana zandoro na ga shi kutiri na na na wani laza lada caguni ya lefiyo sun mafi na zaki lada lada ya kpamula guni ya na wa hukumu wa hukunci da a tare mu e shi kuti da gamane ya ɗoga na gamanu ya hunci da ya gashi kuti o gama na zujaci miliyan da ya kuti bai gama na ne uku wa tari man guya ramu bala ala daraja ta tari na damini na sun latu ga mini daraja ya ramu Wai wayya min ka ba iri zunubi na na madamini zunubi ka ba iri jo Wani ma'asi bai lambayar ce ci kala tara ce latu na gan ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما فددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم يقفي لا ولا تتخذوا أيمانكم يقلا كتجيه دخلا بينكم تعطيه وفي لا ديكيو سألوا جاكي يدوجمان fatar zila kadamun ba da subuti ya gobe cewa ya cinya bayani da kyan wakili ya nina man wata zuku suwa ya sai da layin da jeromi man ma'ana da sai da la zaba da gwalomi man bi ma sadartum an sabilillah yana kai ya kwanto shi na man wallahu a azabun azim e ma ji azaba na tana wa qala an wa jalla sai ce na ga إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين أتيك جمالجي يشترون بعهد الله أجع فيدش أجع فيدش أجع فيدش شيكو فيكو da alikawar yau sai ci wa imanin gangan be kuci shayi samanan kalila ya wasu ya gina da jigonan ima na wunja da gangan maza to gangan maza su jiya to kuci yi biyu ya wajen wuje ugo wata kala kala kala lahum fi akhira da ne ja ajira fa fari kiyamiya wala yukallimuhum Allah to ti ma ga biya. wala yanzuru ilayhim to ti ma chale da yara mai fuyo mal kiyamati fari kiyamiya wala yuzakim to ti ma liya walahum azabun alim da ne ma ja azaba na tana wole ko kaga wujalla yaminul la ga waje halayya zannan da waya ga su karkashin yawan furma bin zalika liman ya shawo amma gula ga waje alalli wajen gaji kiyo gazu musulunci walas na nukafiru musliman bi kabiratin wallahu zo afuwin wa ihsani ko zo gufrani وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود من حلف على يمين صبر زان دون دون كوتي ngo le nono ko wọ́n lè tàbí ṣíṣì wọ́n àkúrí ju ó jẹ́tọ̀ kú ti yà mẹ́ tí yẹn gẹ̀mọ́ rẹ̀ yẹ́tọ̀ tó bí a máa lẹ̀ mìírí mùsùlùmí ẹgbọ́n lẹ́wẹ́ ládùúkìẹ́ mùsùlùmí ló tún bá náà wọ́n tàbí bàtọ̀ fẹ́ waga jiwe ke wa laki zamu ce ogo laki Allah da na da gumbe ce ce wa ne ga duba ko kuma ga ji fushi mu fa anzan Allah tawfiq kazalika to ki feci a to ki ci aya shi e go wala ga wuce ya gaskiya to ki ga innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa imanin thamanan qalila innal ladina hakika jama'a shi yashtaruna a jafe shi bi ahdi Allah bi alkawli ya ce ci wa bi alkawli shi ya ce ci wa imanin dan da kuke ji thamanan qalila ìlàyé waje gina gonin ngo ya zo ko aja kuti je tí gama ne bo aje wago akuti je beto shi sai da jajo قال عبد ní بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم anabi diga alkaba'iru yanayi zunubin ciko ne gayi ishraku billah yanzu za yi ci ba ci o til walidaini bai zuja ne manci shi wa katlin nafsi be zara yi wuyi wani ya minil gamu zan da ya shi kuti da su ya cin yi gama ne wa al-bukhari to atil mi zito an-nasa'i kafaru kafara ya kuti shi da su ya ci wa ma gama nazu ya gigangaye wani yana na bani walaisa liyazil yamin nan ga walaisa kafara ga yamin yirin nan da kiya inda kafara wa inna ma hiya at-taubatu ila Allah ta'ala wa daji tuba luba ci na Allah tuna taubatan nasuha tuba na jingenan tuba na ga zunubi lugwa wa ci rabon wa duk da istighfaru ji wa ibe ni e ga wa ke da yuji biya kuma ya ke zan ji ga ya Allah ya ruga taubatan nasuha dan mu ci ja na fasara da ngo ga jo ji tuba lo ma sai do je tuba ya e zaba ne ga nasuhi nan taubatan nasuhi wole unga ya ti wole unga mu zafu zafu ne mm. amma nasuha nan wole sifu ya taubatan yau mm. Allahu a'lam بشروط يا شريعة بشرط توي نبي الشريعة وعمر صاحب وعمر صاحب إلى الله تعالى لما يزعلنا نجاش كتير بسيتي جمنا منزونا لما رودنا بسيتي